hoton goma shida yesu sha azaba yesu yi mun bi mamaci sosai kuma tan yawa ku ko biye yesu yesu masu tosaya kuma ko san kan kuma lafiya ba kusa lafiya kuma ko fohu bata bagidi wata joba joba duman kuma bata watan kuma laifi dudu hak yan ntan mu mungu kuci adumba je wuce kuma kun lafiya wata totori ba umma kwaci yesu kwa yadda cewa Yesu ma Allah ba ku ki ku yi yaruwa ko kuma duri ku si naoni nan kanya ko kuma dibiya ya kuma ku yi bate nene amma Yesu ba ba e shi ne mu da faru yi e kuma mungun ku kisi ma ku Yesu ba ajo e ba da mutuwa adun sandaka na bagidi bolla dungun nan win lefa mun dungun tan duniya kotoshia ku kugichie yesu wata soja akokuten gichie yesu ku kukapan tati na kisi no kapi har bolo so bada muntu nkuwa bon tambi kugichie une yesu an zamani wolen ema dole a subai bowa kwa kisa wa chishin bowi imbo mumungu ama shi yesu osushotwamu elebi daba etumo mo hadaya etumo mo repe kuma mu pantan e kamata ba muntu sabon lebi ba mu yi Ubangiji ya na su aka ba hukuncin adun namu, inda mun ciya mu daga mummunan gumwayi, kuma gaskiya Ubangiji aka ba mu, ka yadda na Ubangiji ya na su kasa sheto. Hoton sha tausi, wata daga Ubangiji daga kunshan, wata kuma wuci jini ya na su wata kwan kama cewa yesu mutumi tere renin amma ma yana ba bayan da yesu mutu a cikin tata bisi son na boci ku da butu gangan cini ta siya ku jola cini ta buya cikin kunshan sai ba cin ragon kunshan ku jon pan toto na wurfi wata kwan bibite nwuku sai su da a kunshan wata lokacin na akwai mata wani bautan bakwata ga yesu ku te wuta gamfanayin ku ji ba bacin kabari kuma lokacin yesu mai ganga ba sau ga malaika na bagizi guda bi da wucewa yesu fari da daho ce ma ba daho in ji malaika na bagizi ku fayan sa'an da ba yesu da a cikin kunshiyan annuwantan cewa a gaskiya a yi mai ya na ya har ya yau yesu mari sosai kuma fi shetan cori kuma fi cori mutu. Hoto sha tara toma epigace bayan ba Yesu da hakusha almajirin yewa bamani ku gani ku yi batan da Yesu ko kuma Timotin da Yesu. Wata toma fa amma cikin dakan almajirin Yesu almasihu amma iya da cewa Yesu daga ba. Safa ce safa cewa sabanin gan raguwa ba kafa Yesu a cikin nani tuna da cewa Yesu daga. In ba a duniyan ba na yadda ba. Mun ga a cikin hoton Yesu jonin thomas ruo rogwon kuseba bi, thomas va lamonti so pwara gaba bagin yesu ana sigo apa ce bagidi bagidi yesu ne bagidi na se ban yesu che, wato kuma kun ga ce ya kun ba gamba amma kupi ga ce na hoto na ashirin wata yiwon yesu tabisi wata bayan kwari bambe su daga daga akushan wata abutun ciya tan yawa in yawa ku ganiri wata lokaci ku zikan ba yesu abu kuma ta na na dani ku zikan agamanci ba duniya yesu ojan majari fa ce wujen dungun duniya wata labarin su cew wata almajari fa kwa ko yesu har inda ban yi won tabisi har bata bata wata malaika ne gizi guda bi ku zuwa cikin kifafari ku je bayana almajiran cewa wata nanda yanda ba ku gani ba ata bisin nanda ko kuma a duniya yan san lokacin jo yesu ma bisi kuzikan wata kuzikan in ma kuzikan a bisi aji anya saban kuma wuya da shi ce ma ma su ce tahu aji ahu wuri a lokacin fa a kafa ko ha ya dangace cewa ka biya ba gizi ko ha shiri ba haɗu da yesu indan ba kuma yau hoto na shirin da giciye mamam da daba yesu muntu doma miniesa yesu muntu a giciye yesu muntu a don kun rishin gace mo kuma cucin kun rishin gacin yesu ta bai zunubi ba yesu ta bai laifi ba amma fa A e muntu a sabon zunubiyan mu amma yesu muntu a don rishin gace bai raba mu da na bagizi gichiye abamu mu mun tuna kuma zunubiya ya tumi na bagizi kurepi adona mu in mun bi gace in bata bagizi mun tuba mun bayin zunubiya mu bagizi a mu yesu eju mu ma yaye bagizi potompa kwata mu ba shina ndị dzimamu nnipin bie bagidi poto na shirin bi muman cici gudebi yesu opo omuche chichi ma gudebi kowanne ma chichi mai panwa yawa ba kiye mu a ta buta kwari a cikin wuta nanan karshe dungwamu mu nali nrishin gace ba mun gada a yana da mu yesu fa ce cici mama kutuku ba ke wata yana bagzi yesu fa ce cici mama dende ma ke wata yana bagzi nde ntsibaci ya dana bagzi a e bi a san ri na harabadan bi cici bai panwa akiyata kiyata a denden cici basa tsira ba maba kuma cici dende ka sa shaura ca ba ka biye bagdi ba hata bisi kare ba yi batan da bagdi a tsirna duwa kan kudiran kare ba yi bata a na duwa ndana na bagdi kan yin ya bagdi in tuba almasu rishin gaciya in bi gace cewa yesu mutuwa bisin taci saboni a don mabiye ladan nancina bala ladan nancin rishin gacina yafin baga wansa tsirin amishina baga mashin mama tsirin yayari ya bagizi bayan ban muntu ban zima shishi ndankai abisi in gode bagizi